saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina za mu je matasa wanda ni a Kyari ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu masu sauraron mu suka ji a makonnin da suka gabata, mun taɓo batun tazarar haihuwa ko family planning a turance, inda a wannan yanayi mata sukan tsinci kansu a wani hali na cewa suna samun matsaloli da illatarwa sanadiyar amfani da kwayoyin magunguna ko allurai ko kuma ma implant wanda ake dasawa da dai makamantansu sai ku biyo mu domin jin ci gaban shirin. kuma za mu ɗaura ne daga inda muka tsaya. Misali kamar ni nan saboda ina da jiki, to na yana da ban san yadda zan sa shi ba kamar tendency na retaining yana rike ruwa yana ɗan ƙara ƙiba nan da nan da wuri. So in dai har na ce zan yi magani na ba da tazara zai bani illa saboda sai da na yi bincike wurin likitoci game da wannan cewa zai iya kawo ma mutum ma ciwon siga, ciwon hawan jini da sauransu wannan magungunan. Na yi magana da wani likita ne musulmi abun shi ya mun bayani guda guda har ya bani littafi littafi ya ce in ji in karanta in gani yadda abubuwan suke to ni dama ahina ihini a wuri na fa ni ban yadda da wani maganan eh, shan magani ba amma dai ba da tazarar na da kyau saboda zai ba uwa karfin jiki da lafiya in bayan ta haihu nan abubuwan da ta riga ta zubar daga jikinta da zai kara mata kuzari da lafiya da karfin jiki da komai at least in ta ba da tazaran kamar shekara daya biyu ya danganta daga kowa da yanda yake so wasu suna iya bari shekara daya wasu bari shekara biyu wasu shekara uku ni abun da na Allah ne haihuwa na Allah ne saboda ni nan tunda na bar na yaye yaro na yanzu shekaran shi bakwai kenan ban taba shan magani ko da panadol bane wai akan ba da tazara kuma dai to Allah dai bai kawo ba shine so kuma ganin nake kaman shi yawancin maganin ma yafi illa ga mata su maza ba su da matsala matan ne dai yawanci abubuwan nan su alluran nan ne an ce akwai wani implant da ake sa a jikin fatan jiki ga pills din da ake sha da dai sauransu wasu ma ni ban sani ba so opinion dina dai kenan ni a wurina yana da kyau saboda yaro ma zai samu kwarin jiki ya sha nono yadda ya kamata kafin a yaye shi sannan bayan an yaye yaro kuma uwa ta riga ta yi karfi da kuma yaro ma ya yi ƙarfi ba zai zama kaman ka ga ciki ga goyo din nan ba. Assalamu alaikum sunana Fatima Shagari maganar family planning wato akwai kala-kala amma mace mai lalura um, tazaran haihuwa magana da muke magana kenan mace mai lalura ta ga cewa idan ta sa akwai wani eh, abu da ake ce mishi karfe um, ne da ake tara mahaifa ko in ce roba ne yanzu da ake tara mahaifa idan ta sa wasu wasu suna zubar da jini ko ta sa musu laulayi su gwammace magara su yi cikin eh, laulayin ciki to idan mace tana da al'ada wanda yake tsaf yana zuwa cikin kowane kwana 28 26 zuwa 28 zuwa 30 da akwai wani abu da muke ce mishi bit cycle shi wannan eh, kamar carbi yake za ta iya amfani da shi amma dole sai da yarjejeniya da mai gida da kuma gudunmawar shi wannan din yana da amfani kwarai idan mai gida ya yadda aiki kuma da akwai wanda yake shi na musulunci wannan kuma shi ma din da sai dai idan mai gida zai yadda yadda yarjejeniya tsakanin su sunana fatima ma'aji masaya gaskiya ni ni ana ra'ayin na yarda da shi kuma ina yi dan na yi yara na uku shekara na kuma goma sha ɗaya yanzu zan cika shekara goma sha ɗaya kenan da haihuwa ina da ɗan da ya cika zai cika shekara goma ina da shekara shida kuma yanzu ina shekara bakwai kuma ina da shekara uku to kin ga ai an yi tazara Ya <laughs> tazara alhamdulillahi saboda menene ni dai gaskiya tazara yana mun gyamu saboda ina da yawan laulayi ko ba don yawan laulayi ba ma idan ina da ciki ba na iya yin abubuwa da yawa da nake sanyi ko kula da mai gidana ko kula da yaran ma abubuwan gidana da yawa sai ya wahala ta kaina nake yi kuma sai ina ga kamar kusan dai kowa yawanci dai haka din ne in kana da ciki ta kanka kake yi so kin gani idan ka ɗau ciki wata tara ka zo ka haihu akalla ba a ƙasar ba dai in ka haihu ma shi ma wata uku hudu biyar shida zuwa bakwai din nan dai zaki nemi ki huta ki kula da yaro in kika haihu fa ba wai ya kare ba ne za ki shayarwa kika gama shayarwa kuma shi ma a zo a dan kula da shi dai ya dan kai dai munzulin da zai iya dan a dan yaye shi eh, a dan yaye shi sa pampers ya dan dira ya dan kai wani girman a samu dai a ni dai a nawa ra'ayi saboda gaskiya yana taimakawa sosai kima ki dan samu lafiyan jiki To masu sauraro abin da lokaci ba mu dama kenan a wannan makon, amma idan Allah ya kai mu makon gobe, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyarmu halima abdulra'uf da salamun abu da ya haɗa mana sauti ni hadiza kyari ke cewa makasance lafiya ma assalamu